This is the voice of America. The following program is in Hausa. A kan mitoci 22 25 ne sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana a daidai wannan lokaci daga nan birnin Washington DC. Jama'a jamhuriyar Nijar ma za su jin sashen Hausa ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum mu da wannan lokaci suna na Bello Habib Galadanci tare da Usman Ahmad Kabar muke fata kun wani lafiya. To jama'a da tarzoma fatar ba da su na shakkar komawa. so mu dai a gidaje mu ne zamu je mu yi zaɓe muna na akan har yau amma da a ce a kawo karshe boko haram mu koma gidaje mu za ku ji abin da ake ciki sannan rashin mai na cizon mutane a arewacin najeriya yanzu duk najeriya ba inda ya kai jihar kano yawan mutane amma magana da nake ma dafa ɗin jihar Kano. Za ku ji halin da ake ciki shi ma sannan Yusuf Aliyu Haran da shi kuma zai gabatar da shirin ilimi garkuwar dan Adam amma ga cikakkun labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ana kashe maza da mata da ƙananan yara ana kuma azabtar da su wurin fyaɗe a gabashin ukraine ya faɗi haka ne a taron da aka yi a geneva na masu kula da hakkin ɗan adam a baya ministan harkokin wajen rasha ya tabbatar da cewa ana samun ci gaba da maganar tsagaita wuta a ukraine tare da ana tsagaita wuta a ukraine sannan ana ci gaba da maganar ne a inda shugaban kasar uh, prime minister ya bayyana cewa ya kamata su bi abubuwan da aka tsara amurka da takwarorinta na turai na tunanin wa moscow takunkumi game da matsayinta a ukraine inda shugaban ukraine petro poroshenko ya ce 'yan tawayen da ke goyon bayan rasha na ci gaba da saba ka'idar yarjejeniyar tsagaita to an ci gaba fa da taron tunawa da 'yancin bil'adama a majalisar ɗinkin duniya inda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ma ya kare ƙasar isra'ila da cewa ana yi mata uzurin ƙasar da take da matsalar daidaita al'amura kariyar tasa ta kawo amurka irin bayanan da take da shi biyo bayan shirye-shiryen sauraron bayanan firaministan isra'ila benjamin netanyahu a taron da za a yi fa a ranar litinin nan da kuma ranar talata a gaban majalisar ƙasa ta Amurka a birnin Washington mai taken taron magoya bayan Isra'ila. Shiri da jawabinsa a Geneva ya bayyana rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ya kamata ta taka wajen dakile cin zarafin jama'a a duk duniya. Ya kuma nuna ma rashin gamsuwarsa game da yadda ita ƙasar Isra'ila take kwangaba kun baya a wajen maimaita ɗaukar matakan al'amura wanda suke faru a daidai wannan lokaci. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sojin kasar iraki da sojojin sa kai na mayakan wanda suke yaƙi na sa kai a ƙasar sun farwa 'yan ta'addan nan na isis a wata muhimmiyar unguwa da ke arewacin bagadaza a yau dinnan inda hakan yake nuna nasarar sake kwace birnin tikrit daga hannun 'yan ta'addar sojan sama da na ƙasa na iraki sun kutsa kuma sun farraka 'yan ta'addar kamar yadda kwamandojin sojin suka faɗa 'yan ta'adda dai sun kame garin tikrit ne tun a watan yunin bara lokacin da suka farwa arewacin iraki kuma garin na tikrit ya zamarwa 'yan tawaye hanya mafi sauki da za su kama garin na musul da ke kusa da shi kuma birni na biyu mafi girma a faɗin ƙasar firaministan eh, iraki haidar al'abadi ya bayyana haka ya ce kuma sun kai samaman ne ko kuma za su kai shi a ranar lahadi inda ya faɗi haka a wani taro da ya a garin samara da ya yi domin haɗin kan 'yan tikrit da saladin ya kuma yi kira ga 'yan yakin kabilanci na sunni da su yi watsi da 'yan ta'addar isis da cewa za a yi musu afuwa kamar yadda ya faɗa a taron na samara a karo na farko tun bayan shekara ta 2011 gidauniyar mo ibrahim foundation fatakar da shugaban kasar namibia hifike punye fahomba da lambar yabo ta kyakkyawan shugabanci haɗa ma da kyautar zanzurutun kuɗi na dalar amurka miliyan biyar game da da ta tafiyar da mulki kuma wanda bai saba ka'ida ba a cikin shekaru goma sannan an ƙara masa madara dubu ɗari biyu bayan an gama wannan taro bamba dai tun a shekara ta dubu biyu da biyar ya fara mulki tare da sake cin zaɓe karo na biyu a shekara ta dubu biyu da tara sakamakon jin daɗin mulkin demokuraɗiyyar da 'yan ƙasar suka yi na shi wannan shugaba ƙasar bibi da ya fara tana jin daɗin yadda siyasa take tafiya ne a halin yanzu musamman ma an ba wa 'yan jaridu 'yanci da kuma 'yancin bil'adam kamar yadda shugaban kwamitin karamawa salim ahmed salim ya bayyana ana ta dai ba da kyautar ne ga wannan zababben shugabanci ana ba da irin wannan kyautuka ma ga zababban shugabannin afirka waɗanda suka yi abin da ah, suke cewa takarwar gani bisa halkar ah, shugabanci da demokuraɗiyya. a wani mataki na nuna rashin gamsuwa kan atisayen haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu suke yi ƙasar koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da ke tafiyar gajeren zango a cikin teku a cewar hukumomin koriya ta kudu makaman sun faɗa ne a kudancin tekun da ke da tazarar kilomita 490 daga makwabciyarsa ta arewa kakakin ma'aikatar tsaro ta koriya ta kudu kim min ya ce wannan hari wannan lamari wata hanya ce ta tunzura su domin domin cewarsa an harba masu linzamin ne an yi shi ne kuma ba bisa yadda ya kamata ba aka kimanta zangonsa ya kuma kara da cewa dakarun kasarsa da na amurka suna cikin ƙoshin shirin ta kwana domin su maida martani da kuma yin abin da ya dace ba tare da ɓata lokaci ba tun a baya dai kasar koriya ta arewa ta nemi ƙasashen biyu da su dakatar da atisayen da amurka da makwabciyarta ke yi a kowace shekara wanda ta kwatanta a matsayin wani shiri ne na ƙoƙarin mamaye arewacin ƙasar. labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya washington dc a daidai wannan lokaci da dakarun sojin najeriya suke ikirarin samun nasara da su da ma na sojin makwabtaka akan mayakan boko haram da ma kwato yankuna a jihohin yobe borno da adamawa to jama'ar da suka daɗe da arcewa daga gidajensu na kafa kafa wajen komawa nasiru adam el hikaya wakilin murya amurka a birnin abuja ya haɗa mana labarin Hare-hare don dakile ayyukan 'yan ta'adda na ci gaba kuma muna ƙara samun sakamako mai kyau. Mun yi amanna cewa muna samun gagarin nasara in ji kakakin rundunar sojan Najeriya Manji Janar Chris Olukolade kan ƙara kaimi da ya ce dakarun tsaron Najeriya na yi don kwato dukkan sassan da 'yan Boko Haram suka mamaye. Da hakan zai ba da dama ga jama'ar yankunan da suke gudun hijira don tsira da rayukansu su koma gida. In za a tuna shugaba Jonathan ma ya kai ziyarar bazata ba ga da mu a makon jiya da adacin ke hannun 'yan tada kayar baya. Tabbas 'yan gudun hijira na farin cikin labarun nasarorin da ake samu, sai dai suna matukar fargabar komawa gida don a can bayan an sha tufka da warwara. A kori 'yan bindigar daga bisani su sake dawowa. Sunana murna Philip. So mu dai a gidaje mu ne za mu je mu yi zaɓe. Muna nan kan har yau. Amma da a ce a kawo karshe Boko Haram mu koma gidaje mu. Murga mu saba zaɓe a unity namu ya kamata mu je mu yi a unity namu. Sunana Yahaya Umar Chibok. har yanzu dai a wajen namu in Allah yarda ba wani matsala yanda dai ana cewa sojojin suna nan da yan banga suna nan ba wani inda a cikin chibok haka yanzu ba wani damuwa ne sunana emmanuel ngare mai yiwuwa za mu samu wajejen garuruwa mu ko zai samu kare zama lafiya wanda za mu iya mu shigo mu fi so mu je mu yi a garuruwa mu amma rashin zama lafiya din na zaman gari shine abin da ya sa dogo da aka ɗauka shi zuwa kare kwanakin da aka yi to Allah ya sa da komai ya lama ya yi lafiya wannan nasara ba za ta rasa nasaba da shigowar dakarun makwabta da suka raraki yan bindigar akan iyaka ba sai dai a tabaron janar mansur dan ali mai ritaya har dai sojin najeriya sun samu talla tallafi ta kowane bangare da ba bukatar tsoma bakin bare. Ina tuna muna yara ko muna ƙananan hausoshi akwai wani soja da ya tsallaka nan kwatano da bindiga aka kama shi sai da suka aka shi har gaban ƙasa su bari yanzu rundunoni ma suna shigowa ƙasa a ce lafiya ai kaga kasancewa akwai magana a ƙasa. Wannan ya nuna suna keta wasu dokoki kenan ko kuma abun ya kai matsalar da dole a yi shiru mayan wasu suka shigo. Sosai sun keta dokokin mu da ya kamata a ce don mu kama su amma saboda ba wanda yake ɗaukan abin da ya kamata kamar yadda waɗansu can suke magana cewa in wasu sun faɗi za a raba ƙasa haka ga duk irin waɗannan abubuwan duk haka suke tafiya cewa ba a ɗaukar matakan da na ya kamata a harkokin ƙasar nan. Jama'a ba aliyu mutane wanda ake ga kamar suna ma taimakawa ana samun nasarori akan mutanen nan masu tawaye kuma a ce za a kama su. to nasiru an ce in ka bi na barawo mutane na an ce a zo a taimaka muku kun ce a ba ku so to su kuma sun ga abin nan zai shahe su wuta ce kaga ta kamo daga gidan wani sai ka zauna ka gani ba za ka tashi ba kai ka kashe wutan ma kamin ta iso wurin ka kai kana ga sun yi irin kau dabara din nan ne sun yi dabara ba wai don su taimaki Najeriya bane suna yi don kansu ne kawai saboda sun fara shiga gefen su suna yin abubuwan da in mu mun kyale ba mu tsaye da shi kamar yadda kamata ba su kuma sai su sa taimaka so da abun ya shafe su shin yan gudun hijira nan za su iya koma gida ko dai za su ci gaba da rakubewa tudun mun tsira. A iya cewa barazanar na nan a kewayen jihohin da suka fi shan wuya inda yan kunar bakin wake ke auna taron jama'a. Shin masallatai ne ko majami'u? Yanzu ko ina a killace da shingaye ne da na'urorin binciken da matasa ke amfani da su dan ba a yafewa liman balle ladan. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madala a gaida Nasir Adamu El Hikaya daga birnin Abuja, Najeriya. To bar matsalaka iyaka zuwa jamhuriyar Nijar inda matasa fa suka miƙe tsaye domin kalubalantar wannan barazana ta Boko Haram din. Ga ma Mani a Maradi. a harabar rababon masallacin juma'a na kofar fadar sultan ɗin katsinan maraɗi ne matasan ƙungiyar anej suka tsara a wannan taro na do'i da neman zaman lafiya a cikin ƙasa baki ɗaya. Malam Ibrahim Mai Nasara ɗan Juma babban sakatare a cikin ƙungiyar ta matasa. Ƙungiyar mu dama mun kafa ta ne domin tallafa mu ƙasar mu da inda mu ga muna aika gudunmuwar mu da sunan matasa mu za mu tallafa mata. To yanzu mun lura cewa jiya tana cikin wani yanayi na rashin kwanciyar hankali dangance da abin da kowa da ya sani. To shine muka ce mu ma ya kamata mu kawo gudunmuwar mu kai shawara da sauran mamba aka ce to ya kamata mu gayyaci malamai na garin maraɗi da lattijawa da duka dai wanda Allah ya ba ikon zowa a zo nan babban masallaci na juma'a jama'a na gidan sarki a yi wani zama na addu'o'i allah ya kamu kwanci hankali cikin ƙasar nijar kuma allah ya ba su za mu sa abu sawan ga abu da suka je yi tun ƙasa an babu kwanci hankali ba abin da ke tahiya tun da yanzu haka masu harkar zarga-zarga cikin iyakokin ga sun san da wanga abin ya kawo kwaɗuwar tattalin arziki da wani mai neman fitina ubangiji allah mu maganin shi masallacin da ya cika makil da matasa da cizai zuwa malamai da masu kuɗi domin ƙara matasan ƙwarin gwiwa liman musa an toma shine jagoranci addu'o'in alƙawli na Allah bai tashi Allah da kanshi ke cewa ni astajib lakum ku roƙe ni in karba muku Allah ya bamu garin maradi ya zama na lafiya ƙasar mu ta zama na lafiya tashi hankalin da ake na boko haram Allah ya bamu kwanciyar hankali cikin garin mu da ƙasar mu makwatan mu ma ina ke tashi hankali mu yi addu'a Allah ya basu kwanciyar hankali shine musamman wagga addu'a da matasa suka ce ayi roƙon Allah bai faɗuwa ibada ce Allah ya yarda mana roƙon Allah garin mu da ƙasar mu Allah ka tsare mu masu kuɗin mu da talakawa mu ubangiji Allah kare su ya kare mu ya kare dukiyoyin mu gabaki daya ya bamu ruwa masu albarka dama abin ke zuciyar mutanen maradi addu'a Allah ba mu kwanci hankali Allah ba mu zaman lafiya ita ce suka sa gaba kuma haka muke cikin yanzu tashi hankali kada hito ko ina don da zai cuta mu kasar nan ne Allah ka tona mushi asiri Allah ka sa mu gane su ma matasa daga ko ina sun amsa kira a wannan gayyata ta kurrun su ga ma ra'ayin waɗansu shi yasa ni ma na ce bari in dage in zo tamkar da suna annaba na zo a wannan wurin a zo a yi ma ƙasa addu'a dukkanin sharrin da zai hito gusum da arewa da kowane bangare gashi nan yanzu nan ina son in hita in daga in te wata ƙasa in ɗanyu har ko gina amma ba ni iya saboda gudun tashin hankali. gaskiya alhamdulillah wannan dubara da matasan maraɗi suka yi ba karamar dubara ba ce ba karamar hikima ba ce to kaga abin alfahari gare mu mu matasa a ce har akwai yan uwan matasa wanda suke da tunanan su tara malumma su ce a makasa addu'a gwamnan jihar da malam abdu muhammad ya jagoranci shi wannan taro na kungiyar matasa a nez a jihar maradi shaibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar madalla a gaida sha'ibu mani a jamhuriyar Nijar. To a hali yanzu fa an shiga mako na biyu kenan da fara fuskantar karancin man fetur a wasu sassan arewacin Najeriya, musamman a biranen Kano da Abuja. To wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin Alhaji Bashir Damalan da ke zaman shugaban shiyar Kano na haɗaɗɗiyar ƙungiyar dalalamai ta Najeriya mai kula da shiyar Kano wadda ta kunshi jihohin Kano, Katsina, Jigawa, Bauchi da Yobe. Mahmud ya tambayi Bashir Damalan ko menene sababin wannan rashin mai sai Damalan ya ce wannan tambaya da kake min cewa me ya kawo wannan sababi to su sun ɗan gaya mana sun ce kamar an samu karyewar naira dala ta tashi da dala gwamnati tana bayarwa 155 ta dawo ta komar da shi 168 daga nan ta koma 199 saboda haka suka ga suna da gibi da yawa so, suwa kenan su masu siyan mada da wannan kayan da suke lagos dapman kenan private depot hmm. da suke da lagos ko kalaba ko fata su suke zuwa kasashen waje su kenan su suke shiga suke fita su je su siyo waɗannan kayayyakin to amma ba da abin da zamu lura da shi shine cewa wannan harka fa ya kamata gwamnati ta gane cewa dole ne sai ta dawo ta gyara matatunta da kuma depot depot ɗinta domin dogaro da kasashen wajen shi yake kawo mana matsala yanzu bari baka misali yanzu duk Najeriya ba inda ya kai jihar Kano yawan mutane amma magana da nake ma depot din jihar Kano mu mun manta rabon da lodi saboda haka ya kamata gwamnati ta sani cewa wannan dogaron da ake yi matsala ne domin da muna da depot din ma mutane ba su gane cewa ko dala ta sauka ba ko ta tashi zaka ga abubuwa suna tafiya yadda ya kamata saboda haka muna kira da gwamnati kaman kaduna idan ta tashi za a turo mana nan kano don mutane su samu sauki a daina samun irin wannan abubuwa haka amma rahotanni kuma na cewa ai kuna da mannan a gidajen kuna sayar da mai ba karewa ya ba kawai kullewa kuka yi saboda dai wasu labarurka da kuke ji cewa can din babu wannan ba magana ba ce zargi ne kuma ba za ka hana mutane zargi ba mu abin da muke so samun mu ne mu kawo mu koma da wuri gwamnati ta sani don tana da masana mu dai muna siyan man nan dai a kan farashin da ya fi ƙarfin da za mu iya kawo shi ai ba kano ba ne kaɗai ake wannan abin mutanen inugu ma sun fito yanzu da mutanen aba sun ce su ma za su dakata to mu muna nan muna dan jirkin ta har mu game allah zai yi yanzu a matakin ƙungiya cin da ku shugabanni ne me kuke yi don ganin cewa kun sauƙaƙa mutane yanayin da aka shiga yanzu sauƙaƙa mutane shine gashi nan wanda muke da shi guntu na kan hanya wanda ya taho muna ta sai da shi sannan kuma akwai duk daga ciki masu karfin jari sosai sosai su suna ganin masu taimakon al'umma suna nan suna ta dukan jikinsu da ɗanyen kara su ma muna yaba musu kuma da wannan abubuwan da suke yi talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai kira wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari kenan da alhaji bashir ɗan malam da ke ke zaman shugaban shiyar Kano na haɗaɗɗiyar ƙungiyar dalalan mai ta Najeriya. Yanzu kuma bari baiwa Yusuf Aliyu Harin da waje zai ba mu shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi shi ɗare ɗam, to shi mara ilimin. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci, Assalamu alaikum. kamar kowace la'asariyar litinin Yusuf Aliyu Harandani da sauran abokanan aiki. Muke fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka amin summa amin. Masu roro idan kuna biye da wannan shirin, da ma waɗanda ba su samu sauraron wannan shirin a makon da ya gabata ba, shirin ya mai da hankali ne akan ilimin almajirai a arewacin Najeriya. Sanin kowa ne gwamnatin tarayyar Najeriya na ikirarin samar da makarantun allo na zamani. waɗanda aka samar da su da zimmar haɗa karatun Muhammadiyya da na boko a zamanance. To babban abin la'akari a nan shi ne, wai kuwa gwamnati na samar da abubuwan da suka kamata a waɗannan makarantun almajiran kuwa? Shin da gaske ne gwamnati na inganta rayuwar waɗannan almajiran da ma na malamansu da dai sauran abubuwan more rayuwa? Masana na ganin hanyoyin da gwamnati ke bi don gudanar da waɗannan tsarin ba su yi daidai da tsarurruka da suka dace ba. A dalilin haka ya sa muka gayyato Farfesa Suleiman Khalid, wanda yake masani marubuci da ya shafi harkar ilimin makarantun tsangayar allo, kuma farfesa a ɓangaren ilimin halayyar ɗan adam a jami'ar Usman da ɗan Fodiyo da ke Sokoto. Yau za mu ɗaura daga inda farfesa ya tsaya a makon jiya. Da jimatul musulmi ne kuma irin annan Sokoto suna nan da yawa sun gina makarantun ne irin waɗannan a mataki na firamare a mataki na sakandare. Waɗansu suna nan suna ƙoƙari su tafi har na gaba da sakandare inda ake ke a ainihin tsarin katun zamani a cikin na karatun alkurani ko na musulunci wannan ba wani abu ne sabo ba kuma ainihin wa'annan ƙungiyoyin na sa kai sun ma fi gwamnati ƙwarewa da dagewa da jajircewa akan irin waɗannan addinan akan da wannan dama ana gina wani an musu a takaice abin da nake so in ce maka anan shine shin kana so ka hana almajirci ka binciki shin ma shin su waye almajirai su nawa ne daga ina suka fito ina suke ne bukatunsu sannan kuma a ashe a birni ya kamata in kana so ka hana almadirci yawon bindi ko na bara ɗin nan da almajirai amma yake ashe a birni ya kamata ka zo ko kusa da birni ya kamata ka zo gina makarantun nan a'a ko a can ƙauyukan su inda suka fito shin makacin maka gina su shin ka tuntubi malaman su ka tuntuɓi iyayensu menene bukatunsu mallaman shin sun yarda sun amince kun nemi shawaran su shin me yasa ba za ka je ka gina wa'annan makarantun nan ko da na gwaji ne ba a ƙauyukan da yaran nan ke fitowa ba ka ba malaman nan albashi a shirye suke suka albashin nan ka gina musu makarantun ne inda yaran nan za su zo su yi su yi karatun nan sannan kuma abu mafi muhimmanci shine a inganta rayuwar karkara saboda akasari yaran da ke zuwa 'ya'yan talakawa ne 'ya'yan mutanen karkara ne 'ya'yan talakawa talauci ya yawa a karkara a ƙauyukanmu na arewacin najeriya babban muhimmin ainihin na abubuwa na tattalin arziki shine ayyukan yi shine noma noman na a damina akasari a damina kawai ake shi wurare kaɗan kaɗan kalilan ne kawai ake noma rani kuma a cikin shekara noman nan duka kuma daminan nan duka da, da, da shuka da girbi da kawo duka, duka wata biyar ne kaga za ka kusan wata bakwai ba wani aikin yi cikin lokacin nan a ƙauye da yake babu waɗansu masana'antu ba wata sana'a wadda za a yi sai ka samu duk wani majiyi karfi matashi mai karfi ya boro kawai ya koma birni ko aure ko arewacin Najeriya ko a Najeriya da sunan ci rani zai je ya cinye rani don ainihi idan ya zauna nan ba wani aikin da ga karfi sannan kuma ba wani abin da za a yi saboda haka sai ya tafi su kan su yaran nan in ka lura suna zuwa ne kawai akasarin su kashi tisa'in da biyar cikin ɗari na almajirai wanda ake kira almajirai kan tagariyar su ba wai ainihin yan makarantar allo ba akasarinsu sukan zo ne lokacin rani ma'ana lokaci ne da ba wani abun da ake yi ko abin da aka ci da su ma aiki ne duk mai karfi ya bar ƙauye in ya koma birni neman abinci ko ba komai idan suka bar ƙauye iyayen sun huta da lura ciyar da su to akwai nau'i na talauci akwai nau'i na yanayin halin da al'ummar karkara suke ciki na cikin talauci na kunci na rashin aikin yi wannan shi kisa dole su turo 'ya'yansu kuma 'ya'yan nan maza ne kawai suke turowa banda 'ya'ya mata kuma da zaran ranin nan ya ƙare an soma ruwa ya soma sauka to za yaran sun fara koma ƙauyukansu so suna bara saboda rashin gali karatun da suke ina so ka fahimta harande ainihin shi ne suke yi a ƙauyukansu manhaja da ɗaya ne jadawalin ɗaya ne komai ɗaya ne abin sai karatu kawai makarantar ce take taso da kawai ta dawo birni kuma yana tsammanin a ainihin hali ne na tattalin arziki yake sa yaran nan tattalin su suke zuwa maganin shi makarantun nan nan ye eh, shi na da kyau a yi su amma a je a nina su a ƙauyukan su a bar ƴaƴan mutanen da ke birni su yi karatu kallon su a unguwanninsu su inda ko ina makarantun nan su ma na ƙauye a inganta halin rayuwarsu man nan in ma ciyarwa za ka yi ka ciyar da 'ya'yan talakawa nan a can ƙauye din nan ta yadda ya yaro ya tashi kuma gidan uban shi ya kwanta ya ya kwana ba zai zama dan iska kuma za a mishi kallon wulakanci ba a cewa shi dan iska ne wanda aka tuba a birni masu tada hankali da makamantansu. To ranka shi daɗe a takaice za mu duba mu ga cewar wannan makarantun da aka samar a wa'innan na almajirai in sun rage koma bayan ilimi a yankin arewa kuwa? Ni a gani na ba su yi wani tasiri a takamaimai ba, amma kamar nake cewa da yake gwamnatin tarayya ita kantin ta fara nuna sha'awarta a kan abin da ke irin halin da almajirai suke ciki wanda kuma yana lura cewa kamar ba a ba su shawara irin yadda ya kamata ba watakila idan Allah ya kawo ta gwamnati nan gaba to za a yi abin da ya kamata game da almajiran saboda matsalar almajirai daban matsalar karatun alkur'ani daban. masu rawar iyakacin shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komi ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu muna mika godiyarmu ga farfesa Suleiman Khalid na jami'ar Usman da Danfodiyo da ke Sokoto da ya samu damar fayyace ma al'umma abubuwan da suke ɗaura kai da kuma shawarwari da ya ba mu gwamnatoci a kowane mataki don inganta waɗannan tsare-tsaren. Yanzu a madadin abokan aikinmu wanda suka taimaka shirin nan ya kammala da kuma wadda ta haɗa mana sauti. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Muke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan miƙewa. Madala a gaida Malam Yusuf, a shirinmu na dare. an yi a bikin cika shekara daya da yankan rago da aka yi yara wasu wajen 48 ko 49 a makarantar sakandare ta buniya da amma a wani rana shugaba jonathan shi kuma yana cin sokoto wajen bikin zagayewar shekaru 90 na shugaba shehu shagari me yake faruwa ne da gwamnati bata lura da wannan yankan rago da aka yi yara ba yara akwai ababai da yawa da aka yi wanda ba daidai ba kuma wayanda suka yi wannan bikin gwamnatin najeriya ta samu damar wanke kanta sannan ma ta gaya mana me ake ciki game da ɗaliban cibok a mu na dare kar manta ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan washington dc agogon yanzu karfe goma na safe da mintuna 25 to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da ra'ayin mai kati gashuwa wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. don Allah ku bani dama na yi kira ga masu binciken mutane musamman ma matasa da su guji ɗaukan doka kamar yadda ya faru a Bauchi. A gaskiya ɗaukan doka da aka yi akan wata yarinya bai dace ba idan kunne ya ji to jiki ya tsira. Shi kuwa Kamaluddin Gidoga daga dutsen ma cewa yi Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. To masu adawa da Janar Muhammadu Buhari, ku sani cewa haushin kare baya hana kura shiga gari ta Allah ba taku ba. sai kuma sakon malam mustapha daga kasar chadi wanda ya ce bayan gaisuwa da fatan alheri a gare ku voa hausa ku bani dama mu yi tsokaci hakika tsawaita dokar ta ɓaci da gwamnatin Nijar za ta yi a garin Difa don ƙara tabbatar da zaman lafiya a garin ya yi daidai kuma abin yabawa ne kuma muna kira ga al'ummar garin ya kamata kuma ku ba da goyon bayan ku kuma ku ba da naku gudunmawa don haka kaɗai ne za a samu nasara Allah ka sa mu dace amin da ƙarshe sai saƙon ummi garba na kwalo a jaura da usaina umar forever gashuwa inda suka ce assalamu alaikum voa hausa a kwana a tashi wata rana jinjiri ango ne a yau muna kwana 321 cif-cif da sace 'yan matan chibok waɗanda har yanzu gwamnatin najeriya babu wata rawa da ta taka wajen ceto rayukansu kai wani rashin kare haƙƙin ɗan adam sai mu najeriya fatanmu allah ka ceto mana 'ya'yanmu daga cikin halin da suke ciki To madalla yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ana kashe maza da mata da yara tare da azabtarwa maganar irin su fyaɗe da makamantansu a gabashin ukraine ya faɗi haka ne a taron da ake yi a geneva a yau na majalisar ɗinkin duniya game da haƙƙin ɗan adam a ci gaba da taron da ake yi dai a can din na geneva na yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya sakataren harkokin wajen amurka ya kare isra'ila da cewa ana iya mata uzurin ƙasar da take da matsalar da daidaituwar al'amura sojojin kasar iraki da sojojin sa kai na mayakan wanda suke yakan yan ta'addan isis a wata muhimmiyar unguwa da ke arewacin bagadaza sun kai musu farmaki inda kuma suka sami sake birnin tikrit a hannun yan ta'addar karin to nan zan tsaya a ah, karsa karsa <laughs> to karan farko tun bayan shekaru shekarar 2011 gidauniyar mo ibrahim foundation ta mu shugaban kasar namibia ifikeya punke fahomba da lambar yabo da kuma kuɗi har dala amurka miliyan biyar bello To madalla yanzu sai in dakatar da kai a gaske jama'a abin da muke da shi kenan baki da wannan shirin amma a shirin kakuyi misali tun daga Halima da Jamila sun taho da shirin yau da gobe wanda a cikinsa akwai hilin da dahe wanda za mu zauna domin mu saurara yanzu a madadin shi Usman Ahmad Kabara wanda ya kama labarin duniya ko da ke kafin mamaje je wannan a ga gaisuwar ta'aziyya ga Alhaji Arzika Bawa Jega sarkin Jega kenan wanda ya samu rasu mahaifiyar shi dazu dazun nan kuma za a jana'izar ta misalin karfe 5 agogon Najeriya a can Jega jihar Kebbin Najeriya din Allah jikan ta yi mata rahama yanzu a madadin Kabara da ya kama labarin duniya da Julie da kuma injiniya ni Bello daga nan Washington nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya